الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren sha ɗaya ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da goma ga watan august shekara ta 2011 wannan shi ne kasan na biyu da 216 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi in ba a manta ba har yanzu muna bayanai dangane da sallar tahajjud da kuma hukunce-hukuncen eh, sallolin dare mala ya ce babu man nama inda sahari babu man nama inda sahari babin da ke bayani dangane da wanda ya bacci a lokacin sahur ina hukuncin daidai lokacin sahur mutum ainihin ya yi bacci wato inda sahar wato a lokacin da afwan ƙarshen dare kenan ƙarshen dare to sai ce fi riwayatil usaili wal kushmaihani as-sahur a cikin wannan riwaya ta usaili da kushmaihani ita kuma sai aka samu as-sahur wato a lokacin sahur wato maganganun guda biyu ne ƙarshen dare sai aka samu mutum yana bacci wanda a daidai wannan lokaci abinda ake fata shine kanu qalilan min al-laili ma yahja'una daren ma ɗan kaɗan ne daga cikin shi suke bacci wa bil ashari hum yastaghfiruna lokacin da asuba ta kusa yi sai kuma su tashi suna istighfari kaji abin da qur'ani ya siffanta mutanen kirki to ina hukuncin daidai lokacin da Allah ya ce mutanen kirki na tashi suna istighfari kai kuma ka tashi daidai lokacin a same kana bacci kaji mas'ala ta farko mas'ala ta biyu dangane da a cikin riwayar wannan littafi na sahihul bukhari wadda ta zo daga al-imam usaili da al ita kuma sai ta zo cewa inda suhur sai malam yace kullum min huma wajihun, kowace ɗaya daga cikin maganganun guda biyu tana da tata fassarar amma wal awwalu ta farko ɗin ita ce tafi kyakkyawar ma'ana وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث أحدها لعبد الله بن عمرو والآخران لعائشة hadisai biyu ne Bukhari ya kawo hadisin farko na Abdullahi dan Amr As hadisai na hadisai uku hadisin farko daga Abdullahi dan Amr dan As hadisai biyu kuma daga Sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda to idan muka zo tattauna waɗannan hadisan insha Allah ta'ala kowanne za mu tsaya mu tattauna mu ga ta wacce fuska ce za a fitar da hukunce-hukuncen guda biyu da kuma yaya za a yi a karkatar da ma'ana farko da malam ya ce ita ce tafi ƙarfi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي anhuma عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له عبد الله دان ya ba da labari ga wani ɗalibi cikin ɗaliban tabi'ai mai suna amru ɗan aus ya ce a habbus manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da shi a habbus salati ilallahi salatu dawud alaihi salam sallar da Allah ya fi so ita ce sallar annabi Dawuda Allah ya ƙara mishi aminci wa habbu siyami ila Allahi siyamu Dawud azumin da Allah ya fi so shine azumin annabi Dawud wa kana yanamu nisfal layli annabi Dawuda yana bacci har zuwa rabin dare ma'ana da zaran sallar isha kenan sai ya kwanta bacci har sai dare ya raba ya kai tsaka wa yaqumu sulusahu sannan kuma sai ya tashi daga nan ya fara sallah daga tsakar dare har zuwa ɗaya bisa uku na dare an fahimta wa namu sudusahu sai kuma ya yi bacci sudusin dare to wannan sudusi na dare shine sahar din misali ya kwanta karfe takwas misali nake so mana a zamanance sai ya yi bacci har zuwa sha biyu na dare kaga ya yi baccin awa hudu kenan sai kuma ya tashi sai ya yi ta salloli tun daga eh, sha biyu karfe ɗaya karfe biyu to kaga ya sa ya ci ɗaya bisa uku kenan tunda in kuka duba daga karfe takwas zuwa sha biyu awa nawa awa hudu daga sha biyu zuwa karfe biyu awa nawa kenan awa biyu to kaga in yi baccin awa hudu eh ya tashi yi sallah ta awa biyu kaga sulufi kenan kun fahimci lissafin da kyau jama'a shine shidan aka kasafta ta uku kaga biyu kenan to ya yi bacci na ainihin wato sulusani biyu bisa uku na wannan lokaci sannan ya yi sallah ta shi shine sai ya tashi ya yi sallah kuma ainihin wato ta sulusin dare wa ya namu sudusahu sauran abin da ya rage kuma na ɗaya bisa shida shi kuma sai ya yi bacci to kaga kenan in ya kwanta bacci tun daga karfe biyu uku hudu biyar har zuwa sallah asuba dai kaga shine sudusin to kaga kenan daidai wannan lokacin zai same shi a halin yana mai kenan yana bacci to kenan waccan aya tana nuna falalar wannan lokaci ya same ka ne kana istighfari amma baya nuna dole kenan ko kun fahimta kanu qalilan min al layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfiruna to kenan ba lallai ne dolan dole a same ka a wannan lokaci kana zauna kana istighfari ko kana salloli ba domin me kayi yadda yake jikinka zai samu gamsasshen hutu sannan kuma kayi ibada da gwargwadon yadda ta cancanta sannan za ka wayi gari a cikin nishadi ba wanda zai ganka kana ta hamma kana miƙa kana kasala balle ya ce ala gafata malam lafiya ya ce ai jiya abin ba dama ayan nan sai da muka yi aiki da ita kanu qalilan minal laili ma yahjauna zaka zaka tashi tas kamar baka yi komai ba dan haka sai ka ga aka ce wa yasumu yawman wa yuftiru yawman yayi azumin wuni guda ya kuma ainihin ci abinci wuni guda to shine zaka zo ka ji wasu riwayoyi waɗanda mun karanta su a can baya kuma nan gaba za mu zo mu sake karanta su dan haka ainihin aka ce wala yafirru idza laqa in ya haɗu da makiya to baya gudu mecece alakar haka shine bai bar ibadar dare ta gajiyar da shi ba bai bar azumi da rana ya rarake shi ba dan haka ga ibadar yana yin ta cikakkiya kuma gashi da ƙarfin lafiya yadda an haɗu da makiya ba shi da tsoro ko kun fahimta to wannan ibadar ita ce ibadar da Allah maɗaukakin sarki ya fi so kaga ashe so da dama abin da kai kake tunani bari kai ta sallah bari kai ta azumi saboda me ibada ce shi kuma Allah ba haka yake so ba ba da wannan ma'aunin yake aunawa ba yana so ne a ganka da kuzari da lafiya da alama cewa baka da wata kasala a jikinka sannan ta wajen tunani ba so ake duk lokacin da aka ce dare ya yi ko kuma lokaci kaza yi na azumi sai ka ji gabanka ya faɗi saboda kana ganin akwai azabtuwa a ciki za ka yi ne cikin nishaɗi ko yanzu ka gwada ka gani Ƙarfe takwas ana yin sallar isha ka kwanta kai bacci za ka ga cewa zuwa ƙarfe sha biyu za ka tashi ka yi ƙoƙari ka tarbiyyanci zuciya haka ka sallah ba lallai sai ka yadda annabi dawudu din yake ba ko da awa ɗaya kai ko da minti talatin kai domin waɗannan hukunce hukunce kamar yadda za mu zo mu ji su daga malamai abu ne da ke da dangantaka da kowane irin mutum ko da sallan minti goma sha biyar kai sai ka kwanta in ka kwanta daga ainihin karfe sha biyu da rabi kuma sai ka ci gaba da bacci har zuwa karfe biyar sai ka tashi sai ka yi alwala sai ka sallah asuba sai ka ga ya tabbata kayi ibadar dare ko baka yi ba kayi kuma kayi wadataccen bacci ko baka yi ba kayi dan akalla kayi bacci na awa tara ku duba daga karfe takwas kayi bacci zuwa sha biyu ba awa hudu ba to a kaddara cewa sai karfe ɗaya kuma ka kwanta sannan daga karfe ɗaya biyu uku hudu biyar awa takwas afwan kaga ka samu baccin awa takwas to in dai ba jariri ne kai masha mama ba ya ishe ka saboda a rayuwa bari ku ji da gwargwadon yadda shekaru ke karuwa gare ka ko da gwargwadon yadda bacci ke raguwa ka duba tsofaffi ba sa bacci inda tsohuwa gidanku sai ka ji ta tana ta furuntu da daddare <laughs> ko ba haka ba lafiya inna sai ta ce a ah, lafiya kalau na dan gyara labulaina ne da eh, eh, taskirata in ke baccin awa ɗaya ya ishe ta to haka zaka ga yaro masha mamashi kuma da Allah gabe shi yanzu sai fara bacci da Allah gabe sai fara bacci to da gwargwadon yadda shekaru suke karuwa da gwargwadon yadda bacci yake raguwa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعص قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم jama'a kun ji yadda waɗannan magabata ilimin su yayi haske kowa ya je wurin malamin shi zai tambaya zai ce ne algafa malam yaya annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam wannan matar annabi ce as-sayyida Aisha ɗalibar shi ce a hannun shi ta karatu madadin ya tambaye ta yaya ya kamata in yi kaza sai ce a'a ki zama tsani na zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki faɗa mini yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake kaza ayyul amali kana ahabba ila nabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne manzon Allah ya fi so ya fi ƙauna wani irin aiki qalat sai ta ce adda'im wanda za a dimanci yin shi ba wanda kwana biyu ka taso shi shikenan kuma sai a ji kayan lip shi matasa sai ku rinka lura duk lokacin da ka taso ka hada hada qur'ani ka je ka jami'a ka dawo ka je ka gama digiri ka je ka gama service ka dawo in suka zo za su loda maka aiki sai ka ce a'a bari in fara da yadda zan iya tukuna sai kana ɗauka a hankali a hankali sai ka ga ka dimanta amma in ka sake kai irin na abdullahi ɗan amru ɗan as ustazu ne mai ƙarfin hadda ga lafiya ga imani ga hamasa ga son sunna sai aka yi mishi aure gaba ɗaya ma sai bai damu da matar ba sai uban ya zo duba ta wata rana yaya mijin naki ta ce masha Allahu miji kan alhamdulillahi sai dai har yanzu bai damu da ni ba shine aka sa a nemo shi lafiya kai baka damu da matarka ba yake to sallah nake da daddare kuma yanzu ma azumi nake ta ɗauki yake yanzu ma <laughs> shi ne aka yi ƙarar shurin annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi annabi ya ce mai ga yadda zai ya ce a'a ni zan iya ga yadda zai ya ce a'a ni zan iya ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi to kaji wanda di ya karanta ƙur'ani ya sauke shi a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba a lokacin bai wuce shekara ashirin da biyu ba ga ƙarfin hadda ga ƙarfin lafiya ga imani ga son sunna to da yayyayayyai al'amari ya ƙi sai annabi ya bar shi da tsufa ya kama shi ga shekaru ga matsaloli ga larurori ga kaza ga sai zama sauke ƙur'anin ma a cikin dare uku ɗin kuma ya zama matsala don haka sai ya fara ɗiban abubuwan da ya san zai yi a daren yau sai ya fara ragewa tun da rana ƙarshen rayuwa ya zo yana cewa yanzu na manyanta ba zan iya abin da ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawari akan zan ci gaba da yi ba kuma ba zan iya saba alƙawarin ba don haka tun da haka ne bari tun da rana sai in fara ragewa don haka kullum sai yana cikin damuwa ko kun fahimta jama'a to abinda aisha take cewa anan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so shine addimanci yin shi wanda za a dimanci yin shi Kultu sai na ce da ita mataka na yaqumu yaushe yake tashi da daddare yake yin sallah qalat sai ta ce kana yaqumu idza sami'a as-sarikha ya kasance in ya ji zakara yayi tara farko a lokacin ne yake tashi zakaru na tara farko ko tsakar dare ne kaga yayi daidai da kamar irin wannan na annabi Dawuda din a lokacin da ya ji zakara ya yi cara ta farko to a lokacin yake tashi kaga yadda kama annabi dawo daɗin yake yi ko to kai ma sai ka fahimci haka ula'ikan lazina hadallah fa bihudahu muqtadi قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى أتكلم أن الرواية cewa ainihin al'ash'af ya yi annabi ya kasance idan ya ji zakara ya yi carar fari sai ya miƙe sai ya fara sallolin dare قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن آئشة رضي الله عنها إبراهيم بن سعد يتي ما هي فينا سعد يا باد لاباري yake cewa يا سامو daga abu salamata ɗan abdurrahman ɗan auf abu salama shi ku ce an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya ƙara mata yarda kullum muna ƙara nuna muku irin albarkar da 'ya'yan sahabbai suka yi shine wannan abu salamata ɗan abdurrahman ɗan auf baban shi babban malami ne babban attajiri ɗaya daga cikin mutane goma 'yan aljanna to sai ya zama ilimi bai cika bayyana ta ɓangaren shi ba saboda ya, shiga harkar kuɗi to shi kuma ɗan sai ya koma wurin manyan malamai yana ta koyon karatu madadin yau a sai mishi wannan mota ya je fashe danjarta gobe a sake siyan wannan ya je lalata ta ma'ana baban shi yana da kuɗi a'a sai ya manta da kamar ma uban bai da kuɗi sai gashi ya tare a wurin su Aisha da su Ibn Abbasin yana ta ɗibar ilimi wani abun mamaki an fi jin sunan shi a hadisi fiye da sunan mahaifin shi ko kun fahimta shi tabi'i ne baban shi ne sahabi baban shi kuma fa yana daga cikin mutane goma 'yan aljanna abdurrahman dan auf amma kafin ka ji yaro hadisi da wahala amma da wahala a tafi a tafi a kowane babi na karatu baka ji abu salamata dan abdurrahman dan auf ba ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya kara mata yarda tace ce ma alfahu sahara indi illa na'iman tun da yake ma'ana ƙarshen dare bai taba samun shi a wuri na ba sai yana bacci duk sanda ha eh shine ƙarshen dare shine asahar din ai na na'am ma alfahu saharu indi illa na'iman wato ƙarshen dare bai taɓa samun shi a wuri da ba sai yana halin bacci wannan hadisin din yana ƙara ƙarfafar wannan magana cewa in ƙarshen dare ya same ka kana bacci babu laifi amma inda laifi yake shine ka wuce da baccin har ka gagara yin sallah asuba ko kun fahimta jama'a yanzu ga akwai mutanen da sai karfe biyar ta yi tsaf ko kuma karfe biyar saura kwata ana dab da alfijir zai fito sai ya tayi sai ya dan samu dabino biyu uku sai ya zuba a baki ya kurkura baki ya alwala sallah asuba shikenan ba shi da wani laifi domin kiyamul laili ne ya riga yayi don dama Aisha da kanta tace kullal laili qad autara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wantaha witruhu ila sahar ta ce dukkanin ɓangarorin dare annabi ya taɓa yin sallar wuturi sallar dare ya yi a farkon dare ya taɓa a tsakiya yana yi a ƙarshe amma ƙarshen rayuwar shi sai koma a ƙarshen dare ɗin yake yi sallallahu alaihi wa alihi sallama har yanzu dai ba a samu tufka da warwara a cikin maganganun Aisha ba tsakanin wannan hadisin da muke karanta da wannan da muka kawo da ma'anar shi domin in aka ce alfijir na fita karfe biyar na dare ko kun fahimta idan kai linka tun sha biyun dare sai ka jinkirta wuturi ɗin. idan ya rage saura minti talatin alfijir ya fito shine kama karfe hudu da rabi a yanzu ko sai ka tashi sai kai sallar wuturinka saboda haka kaga ƙarshen daren ya yi kana bacci kuma ka tashi haka, kayi sallar wuturi kuma har ka yi ainihin a sahur nan kuma ka yi kayi a kan lokaci ina fata an gane ta'anin nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama wato tana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance kowane lokaci na ƙarshen dare ɗin yana samun shi a halin yana bacci shine babban malami alhafiz ibn hajirin ya tattauna dangane da mas'alar da wannan ainihin hadisai suke ɗauke da ita in ba ku manta ba mun karanto bayani dangane da cewa a habbu salati ilallahi salatu dawud qala al-muhallab babban malami al-muhallab yace kana dawudu alaihi salam yajimmu nafsahu bi nawmin awwal al-layli thumma yaqumu fi al-waqt alladhi yunadi Allah fihi hal min sa'ilin su su'alahu annabi dawuda a farkon dare ya kasance sai ya tattara kanshi ya kwanciye shi sa'annan sai can ya tashi daidai lokacin da Allah ke shela yana cewa ko akwai mai roƙo ko akwai mai bukata ya faɗi bukatar shi in biya mishi dama wannan lokacin yana farawa daga tsakar dare ne domin hadisin da ya zo ne da lafuzza daga cikin lafazin akwai tsakar dare akwai ainihin in ya rage saura bisa eh, biyu bisa uku na ƙarshen dare akwai lafazin in ya rage ɗaya bisa uku na ƙarshen dare dukan waɗannan riwayoyi sun tabbata ibn taymiya yayin sharhin su a cikin littafin shi mai suna sharhu hadithin nuzul al-imam sabuni ya kawo sabuni ba mai safuta tafasir ba sabuni wannan ya rasu kusan shekara 900 da ta gabata a cikin littafin shi mai suna aqidatu salaf wa ashabil hadith aqidar yan mazan jiya da malaman hadisi ya biya kawo dukkan gutsatsarin riwayoyin waɗannan hadisi ibnu taymiya kuma ya hada su yayin sharhin su don haka malam yake cewa annabi Da'uda yana miƙewa daidai lokacin da Allah yake fara wannan shela cewa wane ne zai roƙe ni in biya mai bukata wane ne zai bauta min in karɓa ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في sannan sai kuma ya koma ya huta bayan yayi wannan ibada saboda gajiya da ya samu ta wannan sallar dare sai koma ya bacci ya huta wa hadha huwa an-nawmu 'inda sahari malam yace wannan shine bacci a ƙarshen dare kama tarjama bihil musannif kamar yadda Imam al-Bukhari ya kulla babi akan haka wa inna ma sarat hadhihi at-tariqa ahabbu min ajli al-akhdh bir-rifq lin-nafs allati yukhsha minha as-samma abinda yasa irin wannan hanyar tafi soyuwa ga Allah ko a cikin ta babu kuntatawa kai ka ɗaukar wa jikinka da sauƙi yadda yake ba za ka gundura ba dama abin da ake tsoro shi ne mai gundura in abin ya gundure ka gobe ba za ka yi ba yanzu ku duba jama'a so da dama wasu in suka yi sallar tarawihi lokacin tahajjud yi su zo su yi tahajjud har a su'udiya fa haka muke fama da su sai ka ga kunje umara an haɗa ku daki ɗaya da shi in ya yi sallar isha sai ya zauna a yi tarawihi sai ya zauna a ka'aba sai an zo ta hajjud in goman ƙarshe ta zo don haka ba zai dawo ba sai karfe uku da rabi to in ya dawo kuma ya kwanta ko akwai wanda sai sha biyu na rana wata ran da ƙyar aka tashe shi ya salla asuba sai da ya kwana uku ko salla azhar bai sake zuwa ka'aba ba a ɗaka yake sallah ko ƙasa baya sakowa akwai masallaci a unguwar baya zuwa bai kwana uku ina fata an gane muka yi mishi magana sai ce mana wai ai kun dade kuna zuwa kun riga kun tara ladan da yawa na ce mishi ba haka bane rai dangin goron nan da bahaushe ya faɗi haka ne goron ka mutsutsuka shi da yawa sai ga ya zama daushe tun bai shirya ba ina fata an gane saboda haka abin abin da yasa wannan hanyar fi soyuwa saboda ka ɗauka wa kanka da sauƙi baka takura wa kanka ba yadda za a ji tsoron gundura wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi sallama inna Allah la yamallu hatta tamallu annabi ya ce Allah baya gajiya baya gazawa da rubuta muku lada sai dai ku ku gaza wallahu yuhibbu an yudima fadlahu wa yuwali ihsanahu ihsanuhu kuma Allah yana son falalar shi ta dawwama ne sannan kyautatawar shi kuma ta rinka bibiyar juna to kaga dan haka ba so ake ayi cin kwan makaho ba me bahaushe yake nufi da cin kwan makaho shine makaho in ya sasa kwai a gaba yana sura yana fasa yana ci sai ya shafa ya ji ba komai to ba haka ake so a ba Allah yana so ne abin ya dimanta yau ka samu falala gobe ka samu jibi ka samu gata ka samu ko kun fahimta yanzu da ka samu wani talaka ka bashi naira dubu ɗari ya je ya rikice <laughs> ko kun fahimta ko gwamma ka sami yadda za ka ba shi wani jali wanda kullum zai sami naira ɗari shida ɗari bakwai ya yi cefane sai ka gaina yana ta haske <laughs> ko kun fahimta jama'a <laughs> Allah ya kyauta wato wani bawan Allah ne talaka turakin <laughs> adama ya ɗauki miliyan talatin ya bashi to miliyan talatin kuma a wurin atiku abubakar ba a bakin komi take ba ya je sai ya rikice ya yi ta kirga ya yi ta kirga ya yi ta kirga sai aka same shi gari yawa ya rungume ta kawai haka ya kalli <laughs> ya ba da fasfot shi wala kiri ya buga mashi visa kawai ya wuce ya yi kirga ya yi kirga ya yi kirga ta rikice kawai sai kan shi ya nok sai rungume kawai sai aka same shi haka ya kale jikinsu Allahu akbar Allah ji kan musulmi <laughs> Eh, ya za <laughs> eh, da hikima in kaga mutum talauci ya rikita shi ko kamar yunwa ce in kaga mutum yunwa ta rikita shi karka ka abinci da yawa ka kawo ɗan kaɗan in ya ci ya sha ruwa ya yi bacci ya huta sai ka sake kawo mishi in ba haka ba yanzu sai ka ga ya suke <laughs> Allahu akbar talaka bawan Allah kenan rahmatullahi alaina to shine jama'a kun ji wannan to dan haka ita ma falala Allah ana so ne ta dawwama ane ana bi a hankali ana samu ana yau a samu gobe a samu jiba a samu ina fata an gane amma ba so ake yi shi kenan kamar yadda muka ce a yi mata ainihin wato cin kwan makaho ba Allah ya taimaka wa inna ma kana zalika arfaq li'anna an-nawma ba'da al-qiyami yurihu al-badna abin da ya sa yin haka ya yafi sauki ne saboda duk lokacin da mutum ya bacci bayan yayi sallah to sai ka ji jikin shi yafi jin daɗi wa yuzhiba dararar sahar sa'annan kuma duk wata gajiya da kasala da cutarwa ta rashin bacci sai kaga ta tafi misali ka kwanta karfe takwas ka tashi sha biyu ka yi sallah awa ɗaya ko awa biyu ka ga jikinka ya gaji ko to sai kuma ka kwanta in ka kwanta sai ka ji jikinka yayi daɗi haka ina fata an gane wa dubulu aljism da kuma irin kasaloli waɗanda suke kama jiki duk sai ka ga sun tafi bayan wannan bacci bi khilafi sahar sabanin a ce kayi sallar tahajjud kuma ka zauna ka hana idan ka bacci ila sabahi har zuwa wayewar gari sai ka ga cewa a wannan yinin baka da kasala baka da kazar kazar ko kun fahimta Wafihi fihi min al maslahati aizan. Istikbalu salati subhi wa azkarin nahari bi wa iqbal har wa yau kuma kwanciya bayan sallar dare tana da wata fa'idar daban ita ce sallar asuba za ta zo ta same ka kenan a lokacin kana cikin nishadi zikirori da ake yi da hantsi za su same ka kana cikin nishaɗi? wa annahu aqrab ila adamin riya sannan kuma yin haka shine fi kusanta ka zuwa ga rashin bayyana ibadarka kaga farkon dare lokacin da jama'a gaba ɗaya idan su biyu sai aka ga kayi kwanciyarka ba wanda ya shaida ya ganka kana sallah lokacin da jama'a suka yi bacci sai ka tashi kana sallah kafin jama'a su farka ka gama sallah ka sake komawa ka shiga cikin sahun masu bacci ko kun fahimta jama'a kaga babu maganar riya ina fata an gane sai ce li'anna man nama sudus al-akhir asbaha zahiran launi Salimal Kuwa, فهو aqrab ila an يخفي Amalahu, الماضي ala man yarahu yace domin wanda ya bacci a sudusi na ƙarshe wato can ƙarshen dare kenan zai waye gari zaka ga launin jikin shi lafiya sarai zaka gan shi da ƙarfi sai ce to kaga yin haka shine yake ɓoye aikin shi wanda ya gabatar kenan ko kun fahimta ashara ila zalika ibn daqiq al-eid wani babban malami da ya sharhi littafin umdatul ahkam ya sanya mata al-ihkamul ahkam ihkamul ahkam shine tsara hukunce hukunce yana daga cikin malaman farko farko waɗanda suka yi sharhin littafin umdatul ahkam to shi yayi ishara zuwa ga wannan magana wa hukiya an qaumin amma an ba da labarin wasu mutane suka ce anna ma'ana qawlihi أحب الصلاة هو ila إلى من حاله مثل حال المخاطب man ya من يشق عليه a aksarin الليل wasu malamai suka ce abin da ake nufi da ahabbu salati din nan ko to ya danganci wanda ya zama halin shi ya kasance da irin yadda wanda ake magana din ne kama annabi dawuda alaihi salatu wassalam abin da ake fahimta shine mafi yawancin dare in ya tashi ya ibada to zai wahala to kai ma in ka zama mafi yawancin dare in ka tashi ka yi ibada za ka wahala to yin irin wannan na annabi dauda shine a habbu in ji wasu malaman amma in ya zama mafi yawancin dare in ka yi ibada kai irin wannan gajiya da kasala ba za ta same ka ba to a habbu ilaika shine kai abin da ya fi sauƙi gare ka kai kuma wasu malaman haka suke tawilin wannan ma'ana qala sai ce wa umdatu hadha alqa'il iqtida'ul qa'ida wato madogarar wanda ya irin wannan fassara ita ce bin wata ka'ida da take cewa ziyadatul ajar bi sababi ziyadatil amal lada na karuwa ne da gwargwadon karuwar aiki lakin yu'ariduhu huna iqtida'ul ada wal jibilla at-taqsir fi huquqin yu'ariduha tulul qiyam yace sai dai kuma anan akwai wata ka'idar wadda ita ma kuma anan in ka biye wa mafi yawancin dare ɗin zaka ka saba ta ita ce haƙoƙi na jiki idan jiki ya daɗe a tsaye yana samun gazawa da kasala wa miqdaru zalika alfa'id ma'a miqdar alhasil min alqiyam ghayr ma'lumin lana yace dan haka in aka ce akthar to ba a san da wace ka'ida za a ɗibi aksar ba mai yiwa aksar a wurina akal ne a wurinka mai yiwa akal a wurinka aksar ne a wurina don haka ya ce abin da ya fi dacewa yadda ka ji an kawo ƙididdigan nan annabi dawuda yana yi ko to ka yi ɗin kawai shi ne a habbu salati ilallahi ina fata an gane sai ya ce fal'aula an yi jiriyar hadis ala zahiri kun gani abin da yafi dacewa shine a gudanar da wannan hadisi a zahirin shi wa umumihi da kuma dokar da ya zo da ita wa idza ta'aradatil maslaha wal mafsada fa miqdaru ta'sir kulli wahidin minhuma fil hass aw al man'i ghayr muhaqqaq lana yace in aka samu matsaloli kai nan kana ganin a yi ibada da yawa za a samu lada nan kuma ana ganin abi hadisin shine yafi zaman lafiya to abin da yafi shine a tsaya abi hadisin sai ya ce fattariq annana nufawwid al-amr ila sahibu shar abin da yafi mana zaman lafiya hanyar lafiya a bita da shekara ko mu fawwala al'amari zuwa ga wanda ya zo da shari'ar yaya annabi ya ce annabi dauda yake yi mu yi irin wannan shi ma kuma sai aka ga haka yake yi to mu yi haka shine yafi mana zaman lafiya wa nujriya ala ma dalla alaihi lafz ma ma zakarnahu min quwwati zahir huna malam yace a gudanar da wannan ibada a zahirin lafazinta tare da kuma lafazin shi kanshi a zahiri ma haka yake nunawa don haka tsayawa a yi wani ta'awilin cewa a habbu salati ilallahi salatu dawud a ce amma kai gare ka a habbu shi ne kai kuma yadda kake ji to kaga nan ba ma'auni kenan amma in aka bi a habbu din nan a wajen sallah a wajen azumi aka bi za ka ga an zauna lafiya wato ita ibadar ana so ka shiga da nishadi ka fita da nishadi ka shigo cikinta gobe da nishadi ko kun fahimta jama'a ka dubi duk ma'aikacin da yake yawaita overtime to ka je ka samu kuma irin aikin da yake a ofis din amma lokacin tashi yayi sai tashi ya tafi shi gobe sai ya zo cikin nishadi jibi ya zo cikin nishadi amma ma'aikaci ya zo tun karfe takwas na safe ba zai tashi ba sai karfe tara na dare kuma gobe ya sake haka jibi ya sake haka ya ɗauki shekara takwas yana yi wata ran sai ka ji haka siddan ya ce zai rubuta ritaya saboda aikin ya gundure shi ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to haka kuma hadisin Aisha kun ga shi ma ko wannan da ainihin aka yi wa Aisha tambaya cewa wani aiki ne annabi ya fi so sai ta ce wanda aka dimanci sai ce wa fi hadha hadisi alhasu alal mudawama alal amali wa in qalla wannan hadisi yana kwadaitarwa game da dimantar aiki ko da ɗan kaɗan ne shi yasa kamar yadda nake ta cewa idan kana da ƙuruciyarka ka haddace alƙur'ani kana son ka karantar to sai ka ɗibi gwargwadon yadda za ka iya don kai ma ka rinka samun hutawa musamman kuma gaskiya saboda Allah jama'a ya kamata mu tsaya mu yi wa kanmu adalci za ka ga idan matashi ya haddace alkur'ani sai ka ga duk 'yan matan islamiyya suna son ya aure su haka ne ko ba haka ba a haka ne ko ba haka ba haka ne kaga bata ganshi da nerori ba bata ganshi da motoci ba ma'ana mai yiwa ma ɗakin tsoro yake kwana ko a masallaci me ta gani ta yi sha'awa alkur'ani nan to kuma shi kenan sai aka ɗauke ta sai aka baka to kar ka zo ka cika wa kanka darussan mutanen gari har ya zama kai kuma ga ta nan a ɗakinka baka karantar da ita ba abin da ta yi sha'awaka saboda shi kuma ita ba ta rabautu da shi ba ko kun fahimta jama'a ya kamata matasa su tsaya su yi wa kansu adalci akan haka domin wannan fitinar tun zamanin dan fodiyo yake kuka da ita akan malaman ƙasar nan tamu cewa ba su da lokacin karantar da matansu da 'ya'yansu da bayinsu ya ce to wannan bidi'a ce mummunar bid'a haka ya faɗi a cikin littafin nurul albab kuma za ka ga har yanzu da yawa abin yana faruwa haka to ya kamata duk yadda kake ganin muhimmanci da falala da darajar ka zo ka yaɗa da'awa sai kai tunanin to ga wasu aujabul wajibat can kuma ga wasu wajibin wajibobi a kanka dama mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka wato shedan yana da hanyoyi ne na batar da dan adam idan shedan ya ga ba zai iya hana ka karantarwa ba ko to sai ya daukar maka abin da yake ba shine mai muhimmancin ba sai kai ta karantar da shi ka bar kuma wanda yafi muhimmanci idan shedan ya kada ya raya ya kada ya raya ba zai iya hana ka zuwa sallah ba ko to sai ta kawo maka nuku-nuku don ya zama kana asarar raka'a farko da raka'a ta biyu ko kuma kullum kana zuwa a makare duk yana daga cikin hanyoyin madakhil da kuma madarij na ainihin batar da dan adam malai yake cewa wa fihi liqtisadu fil ibada wannan hadisi dalili ne akan takaitawa dangane da ibada kakka zurfafa wa tarku ta'ammuq da kuma barin zurfafawa fiha a wajen ibada li'anna zalika anshab wal qalbu bihi ashaddan shirahan domin yin ibada din a cikin irin wannan hali na takaitawa ko Shi ne zai sa jikinka ya zama yana da nishaɗi zuciyarka tana da tsananin haske a sadda zaka shiga wa amma hadisu Aisha ah, ko الثاني ووالد إبراهيم ابن سعد هو سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف wannan kuma ya koma wata matsala ne ta a ah, ilimin jarhu wa ta'dil ina fata an gane jama'a kun fahimta dai ko to kun ga kamar yadda nake cewa jama'a na al'amari dole ne sai ane ana duba yadda al'amuran suke in ba haka ba sai ga an zo ana shiga abubuwan akwai takuruwa a ciki hakika wannan shine yasa ko ga a yan kwanakin nan mutanen da suke zuwa karatun da muke nasira a can makaranta a zo tafsiri sai ga wani lokacin sai in ce ayi minti 45 wannan wancan ma ayi minti 45 saboda dai a dan rage don aka ce kowanne sai an yi awa ɗaya da rabi to zai zama awa ɗaya da rabi har so uku kenan to ga azumi ga yunwa ga kuma wasu aikace-aikace da yawa to shi yasa dole sai an ɗan rinka lura da yadda yanayin abubuwan yake haka kai ma liman a baya mun yi karatu duk sanda za ka yi mutane limanci sai ka ɗan rinka dubawa an yi sallar tahajjud an karanta wajen aya ɗari biyu mutane sun taso yanzu za a yi sallar asuba sai ka ja musu li'ilafi da idaja a kawai shi duk. amma ba nan ba za ka ce to shi kenan, bari ka jawo suratul a'raf saboda ya zo cikin hadisi ita annabi yake karantawa ba annabi yana lura da halaye ne sallallahu alaihi wa alihi sallam babu man tasahara falam yanam hatta sallar subha babin da ke bayani akan wanda ya ainihin yi sahur sai bai kwanta bacci ba har sai da ya salla asuba ma'ana bayan da kai sahur sai kai zaman ka karka kwanta bacci har sai kai sallah asuba قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا أتكلم أن الرواية أنس يتي للي النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم da zaidu ɗan sabit sun yi sahur su biyu falamma faraga min sahurihima yayin da suka kammala cin abincinsu na sahur qama nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila as-salati fa salla sai annabin Allah ya tashi zuwa ga sallah kuma ya sallah din qulna li anas mu almajiran anas sai muka ce wa anas in ji katada kam kana baina faraghihima min min min wa dukhulihima fi salati gwargwadon minti nawa ne ko gwargwadon karatun ayoyi nawa ne daga kammala sahur ɗinsu zuwa fara sallah asuba kala sai ya ce kadri a ko kadri ma ya ar-rajulu na ayatan gwargwadon yadda mutum zai karanta ayoyi hamsin, yanzu gwargwadon karatun ayoyi hamsin zai ci minti nawa kafin ka amsa sai ka ce yana da alaƙa da shi mai karatun wajen gaggawar shi ko jinkirin shi ko tsakatsakin shi da kuma yana da alaka da irin tsawon ayoyin ko gajartar su ko makamancin haka aƙalla dai in aka dubi hali aghlabul ahwal minti nawa ne zai bada dama a karanta aya hamsin minti goma ko minti sha biyar misali to kaga daga kammala sahur zuwa a tada sallah asuba abin da kake cewa kenan akwai tazara ta minti goma ko akwai tazara ta minti sha biyar wadda ta isa mutum ya dan kwanta ya kashin gida ko amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ba da wannan ne imam al-bukhari yake so ya nuna maka waɗansu hadisai da as aisha ta ba da labari cewa idan annabi ya ainihin yi abin nan me yake da suna rak'atal fajri idan ya rak'atal fajri yana ɗan kashin gida wannan kwanciya ba kwanciyar bacci bace, nan kuwa ana magana akan kwanciyar bacci can idan ya yi raka'atal fajiri sai ya ɗan kwanta haka ba kwanciyar bacci bace ce kamar kwanciya ce ta hutawa amma nan abin da ake magana tsakanin sahur da sallah asuba so da dama akan samu tazara in ka duba wani lokacin ma a nan, sai mutum ya sahur tun karfe hudu na asuba kuma sallah asuban sai karfe biyar za a yi ta kaga akwai tazara awa daya to abin da ake cewa mutumin da bai yi bacci ba a wannan tsakanin har sai da ya sallah asuba yayi daidai babu laifi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka waɗannan nasoshin dukkansu abin da suke nuna mana tare da cewa muna karatun a daidai munasaba abin ya zo mana daidai watan azumi daidai inda muke gwagwarmaya da waɗannan abubuwan sai kaga an fi fahimtar su amma babban abin da muke so dai ka gane shine duk al'amuran da suka shafi ibadoji da kake ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji cewa babu kuntata wa kai a ciki ko kun fahimta to wannan rashin kuntata wa kai na ɗaya daga cikin fassarorin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin al yaqinu al maut ka yi ta bautar Allah har mutuwa ta zo ta same ka to haka za ta faru ne fa jama'a idan ya kasance kana bin abin da yake sunna ne kana yin abin da yake daidai ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sa'annan in muka duba munasabar ire-iren waɗannan abubuwan munasabar wajen buɗe baki in ka zo buɗe baki me ya kamata ka yi kamata ya ka yi ka san me azumi yana da sha'awa sai ka ga wani irin fiyo wata sai ka ga kamar baka taba ganin irin shi ba sai ka ce a zuba maka guda goma fiyo wata sai ka ga rama sai ka ce a zuba maka ka ga kabeji ka ce a siya ka ga karas ka ce ka siya ka ga yalan bello ka ga gauta ka ce a siya sai ka zo ka tara to in ka zo kuma kowanne ka ce sai ka ci to za ka zama kamar dan yaye matarka sai ta nemo kanwa ka za a zo a daga ka ina fata an gane to kaga baka yi iqtisad ba gobe sai ya zama gaba ɗaya ka gama kashe kuɗin da za ka ci a kwana bakwai ka kashe su a rana ɗaya kuma wannan abincin sai a tattara shi a zubar to haka ake so yadda ake so kai iqtisadi a wajen ibada to sai ka ɗauki wannan a matsayin wata ƙa'ida muttarra eh, muttarada ma'ana muttarida ka ɗauke ta wata ƙa'ida ce hatta a rayuwa kana da kuɗin da za ka ɗinka shadda nau'i goma a lokaci guda eh to ɗinka ƙwaya biyu ko kwaya uku sauran kuɗin ka yi wasu abubuwa da su ko ka adana su wani lokaci ka ƙara ƙwaya biyu ko ƙwaya uku haka a hankali kana tafiya sai ga rayuwarka tana kyau amma sai ka je gidan wani sai ka same shi da akwati akwati na kayayyaki shi baya sawa saboda sun fi ƙarfin shi shi kuma baya bayarwa sadaka baya bayarwa kyauta suna nan kuma suna tarima ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka insha Allah ta'ala za mu saurara a nan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to idan ba manta ba muna cikin ainihin wato bayanai dangane da sallar tahajjud mun karanta hadisi na 1134 eh, ayo bukhari yace babu tulil qiyami fi salati al-layl an ga wurin ko babu tulil qiyami fi salati al-layl babin da ke bayani akan wato dadewa ko doguwar tsayuwa a cikin sallar dare wato kamar yadda muka tattauno a baya a inda ainihin wato al bukhari ya rinka kawo mana irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tsawaita sallar dare yake tsawaita sujuda to haka karatun sallah ɗin shi kan shi yana tsawaita shi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan wuri zai mana bayani ne dangane da ita kanta tsaiwa ɗin ana buƙatar a daɗe a cikin sallar dare dalilin haka sai yace haddasana Sulaiman ibn harbin qala haddathana Shu'ba an al-A'mash an Abi Wa'il an Abdullahi radiyallahu anhu قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in qulna wa ma hamamta qala hamamtu an aq'uda wa adhara an sallallahu alayhi wa alihi wannan hadisi abu wa'il shine almajirin abdullahi ɗan mas'udin a ciki yace an abdullahi daga abdullahi radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda in kana karatun hadisi kai tsaye kaji an ce daga abdullahi aka yi shiru to abdullahi dan mas'udin ne sai dai inda wani dalili da zai sarrafa al'amarin ya koma ba haka ba kamar dai nan ya tabbata abdullahi dan mas'udin ne saboda dalilin abu wa'il abu wa'il kuma almajirin abdullahi dan mas'udin ne qala yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lailatan wani dare na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama falam yazal qa'iman annabi bai gushe ba a tsaye hatta hamamtu bi amri su'in annabi ya daɗe a tsaye ni kuma ina bin shi sallah har sai da na yunkura in yi wani mugun abu kulna wa ma hamamta almajirai su abu wa'il suka ce ala gafata malam. wani mugun abu ne ka himmantu da ka yi kala ya ce hamamtu an aqa'uda wa azara nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama na kusa da in zauna in bar annabi a tsaye wannan mugun abu ne muna na ladabi kenan ma'ana sallah hatta yi tsawo tsawon da yake ni ba zan iya jurewa ba kenan ba a shirye nake da biyayya annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shine mummunan al'amari din قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أسين عن أبي وائل عن هذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك أتكين وأن الرواية حروا يوغى أبو وائل كما يا ساك رويتها أما أنا ندق هذيفة الله يكارى مشيرها يتي للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام للتهجد idan ya kintsa domin zai tashi ya sallar tahajjud minan laili da daddare ya shusu fahu sai ya goge bakin shi bisiwaki da aswaki wato in ya himmantu tun kafin ya shiga sallar sai ya yi aswaki sallallahu alaihi wa alihi sallama to bari mu tattauna waɗannan hadisai mu dubi menene mahallin shahid a cikin hadisin farko tukuna zahiri ne da da Abdullah dan Mas'udin yake cewa annabi ya tsaye a wannan sallah bai gushe a tsaye ba mahallin shahid kenan kar ku manta dama ya ce tsawaita tsayuwa a sallar dare ya ce to a wannan dare annabi bai gushe a tsaye ba yana ta sallah har sai da na himmatu na kusa da in ainihin wato zauna yanzu kenan wannan yake nuna tsayuwa ta yi tsayuwa domin kullum ka rinka auna abubuwa da yadda suke sahabbai ne masu son biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama irin su abdullahi dan mas'udin sannan galibin lokaci zaka ga gajeren mutum ya fi ya tsaiwa fiye da dogo to abdullahi dan mas'udin ba gajere ba ma wada ne amma ka ji hatsi da tsaiwar ta gundure shi <laughs> ina fata an gane yadda zaka ga bahaushe yana cewa gajere kusa yaki ko in ya kafu sai ka ga shi kanshi kamar bulo ne aka ajiye to amma duk da haka kaji ce sai da ya kusa ya himmatu ya zauna Allahu akbar sahabbai kenan faradiyallahu ta'ala anhu dan haka hujja a cikin wannan hadisi a sarari take to shine sai malam da yazo sharhi yake cewa wa fil hadisi dalilun ala ikhtiyarin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tatwila salatil layli a cikin wannan hadisi akwai dalili cewa annabi ya zabi tsawaita sallar dare wa qad kana ibn mas'ud qawiyan ibn mas'udin kuma ya kasance mutum ne mai ƙarfi muhafizan ala liqtida'i bin nabi sallallahu alaihi wa sallama mai kokarin kiyayewa wajen biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ma hamma bil qu'ud illa ba'da tulin kathirin ma'tadahu babu abin da ya kai shi ga himmantu da ya zauna bayan tsaiwa mai yawa sai dan ita tsaiwar ta saba wa yadda ya saba duk da san biyayya shi amma yau abin ya saba yadda ya saba ko kun fahimta jama'a domin ibn mas'udin yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin ya sha wahala akan addinin musulunci galibin abu in ka sha wahala akan shi kafi bashi muhimmanci sannan ibn mas'udin bai taba yarda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi cigiya ba ibn mas'udin bai amsa ba ta mawaki da yake cewa idza menene menene abin nan tarafatu ibn al-abd idza al-qawm qalu man fata khiltu annani unitu falam aksal wa lam ataballadi yace walastu bi halal tila'i makhafatan walakin mata yastarfidi al-qawm arfidi wai wani saurayi ne gwarzo ne yace shi jarumi ne yace idan da za a zo dangi sun taru ana cigiya wane yaro ne zai zo a fita yaƙi ya ce ba wata kauce-kauce sai in gane da ni ake sai in ce ni ne na san dai da ni kuke tunda kun kasa faɗe to ni na tona muku ni ne sai ce walastu bi halali tila'i mahafatan ba iri na ne masu gudu su hau kan dutse su ɓuya ba saboda tsoron yaƙi ni an ce waye zai je zan ce gani ina fata an gane Ya ce walakin mata yastarfidil a arfidi duk sanda dangi suka ce a fito ya ce to zan fito abinda wannan magana take nufi abla dan mas'udin shi ma haka yake wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ce, cikin kuwa zai je karanta mushrikan makka alqur'ani ga su can sun taru suna shaye-shaye sai ibn mas'udin ya ɗaga hannu shi kaɗai ka duba irin wannan halifa mutanen da a ɓoye ana karatun ƙur'ani ne amma sai an kulla ƙofa an sa sakata an samu wani ɗan agaji mai ƙarfi an aje a wurin a ɓoye fa ake a daro arkam a ɓoye ake a kulla ƙofa a kulla sakata amma sai an sa wani wanda in ya ji ta ɓaci sai a ce to ku yi shuru. a ɓoye ake yi to yau waye zai je gaya musu gaba da gaba ya karanta musu ibn mas'udin ya ɗaga hannu annabi ya sake cigiya ba wani ne ba wani ne haka shi ya tafi ibnu mas'udin wata rana ya zo ya ce jama'ar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'ar musulmi aljanu sun aiko da goron gayyata <laughs> ba dai wa'azin ƙasa ba <laughs> to yanzu ba na ƙasa ba ne har da aljanu <laughs> aljanu a ce su rubuto shugaban ƙungiyarku ko shugaban dariƙa ku ko shugaban mss cewa suna son a zo a yi musu ivc islamic vocational course yaya amir msf <laughs> sai amir ya ce yana da exam <laughs> inda fata an gane aljanu ne suka aiko da goron gayyata annabi sallallahu alaihi sallama ya je musu wa'azi sai ce waye zai je waye zai rike mini littattafai waye zai rike bulugul marami da tafsirin jallalaini da wane ne wane ne waye zai ke da ibn mas'udin ya daga hannu haka ake san namiji don mutuwa kwaya ɗaya ce eh, mutuwa kwaya ɗaya ce ta'addadat al-asbab yace wal maut wahid idza lam tamut bi sayfi mutta bi ghairi idan takobi bata kashe ka ba ko jincen ɗinka ko roba roba ya kashe ka haka ne dole dai sai ka mutu kuma kwaya ɗaya ce don haka duk inda shahada ta zo ka ɗaga hannu a yi da kai ina fata an gane saboda haka kawai ya ɗaga hannu ba wanda zai je ba wanda ya shiru aljanu <laughs> ba wanda ya je sai ce mu tafi da suka tafi suka tafi suka tafi sai ce sai annabi ya wani zane ya yi da'ira haka sai ce ka tsaya a nan gurin duk hayaniyar da ka ji duk abin da ka ji kar ka sake in ka fita daga nan duk abin da ya same ka ba ruwana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tafi sallallahu alaihi wa sallam ibn mas'udin ya ce can sai na ji hayaniya ta barke ya ce hankali na ya tashi in je in kai ɗauki ne ko kuwa gashi ya ce kar in bar gurin nan haka ya ce ya kwana cikin damuwa gari na wayewa sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho annabi ya ce kana nan ya ce ina nan ya ce ai na ji wata hayaniya da har zan bar gurin sai dai na tuna kayi min wasiya ce da ka tafi duk abin da ya same ka da ban lamunce maka ba aljanu ne me suka ce kunna fara'ika kidada ɗariƙu ne daban-daban Mai wa wani annabi ya kura shehin wani ne wani muridi ya tashi <laughs> eh karkai mamaki tisa sun ce akwai tijjaniya akwai kadiriya akwai na kashe bandiya dukkan ɗariƙu akwai a cikinsu haka suka ce to mai yiwa muƙabala ce wani shehin shi ya ji kunya a wurin ya tashi ya ce to sai an hargitsa wannan wa'azin shi ne <laughs> ko kuwa mutane ma sun yi balle aljanu wanda wani ya daba maka wuka sai ya bata <laughs> ko kun fahimta haka al'amarin yake ai ai sai in ka je kana karanta littattafai irin su akamul murjan fi ahkamil jan malam abdullahi Shubli, ko laqatul murjan fi lata'ifi ahkamil jan al-imam suyuti zaka ga cewa aljanu wata irin duniya ce da baka taba halartar ta ba in ba ka karanta alqur'ani da hadisi da ire-iren waɗannan littattafai ba ina fatar an gane saboda haka ibn mas'udin jarumi ne bai taba yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji kunya ba to don haka kaji yau kuma gashi sallah yake bi sai ga to duk ya gama jarumta a can wuraren an buga da waɗancan aljanu an buga da waɗancan kafiran maka amma yau akan sallah kuma ya zauna ya kasa shi yasa ya kira al'amarin mugun abu ina fata an gane mala yace wa akhraja muslimun min hadisi jabirin haka muslim ya fitar da hadisi daga jabir annabi ya ce afdalus salati tulil qunut sallar da tafi kowace falala ita ce wadda aka tsawaita tsayuwa a cikinta a anan ma'anar shi alqiyamu fastudilla bihi ala zalika dan haka sai aka kafa hujja da wannan hadisi akan tsawaitawa din wa yahtamilu an yurada bil qunut fi hadisi jabirin al khushu amma kuma ta iya yuwa kaga dai an fassara hadisin Jabir da cewa afdalus salati tulul uh, qunuti ko aka fassara qunuti anan da me da tsaiwa yace amma kuma tayu zai iya daukan fassarar tsoron Allah khushu'i da natsuwa wa zahaba kathirun min as-sahaba wa ghayruhum ila anna ar ruku'i was sujudi afdal sai dai wasu sahabbai da yawa suka ce da ka tsawaita sallah ka dade a karatu ka dade a karatu ka zo ka yi sujuda da ruku'u takaitattu ko to gwamma ka takaita karatun amma kuma ka yawaita ruku'u da sujuda da yawa sahabbai da wasu malamai sun tafi akan haka wali hadisi muslimin ko wali muslimin min hadisi sauban afdalul a'mali kasratu sujud a cikin riwayar muslim kuma annabi yace ce ayyukan da suka fi kowaɗanne su sune yawan sujuda wallazi zahara wallazi yazharu anna zalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal kenan malam ya ce to shin tsayuwa ce ta fi falala a sallah ka daɗe a tsaye misali ka yi minti talatin a tsaye amma ruku'u da sujuda sai ka ba su minti goma minti biyar biyar shi ya fi ko kuwa ka yi minti biyar ko minti goma a tsaye don kai marmaza ka samu ka yi ruku'u ka yi sujuda ma'ana yawaita ruku'u da sujuda shi ya fi ko kuwa yawaita tsayuwa malam ya ce a ƙashin gaskiya abin da ya fi bayyana gare shi shi ne wannan ya danganci yadda mutanen suke da kuma yadda hali ya hukunta wani ya daɗe a tsaye ɗin ba ne matsala ba yin ruku'u da sujudar mai yiwa su ne za su fi bashi wahala to babu laifi gare shi sai ya fifita tsaiwa akan ruku'u da sujuda wani kuma sai ya akasanta haka haka kuma yanayi ko yanayin zafi ko yanayin jiki ko makamantan haka don za ka ga wani misali idan ya ruku'u ya daɗe a ruku'ance saboda yanayin halittar jikin shi sai ya zama babu sukuni to amma a tsaye ne fa zai fi samun sukuni to da gwargwadon da yadda ka samu hakanka da gwargwadon yadda malam yake ganin cewa babu laifi insha Allah bayan duk da ya gama waɗannan bayanan da ya fa ma'ana duk so mun tabi ne dan rage mana fankan nan malam sai ce wa fil hadisi anna mukhalafata al-imam fi af'alihi ma'dudatun fil amali sayyi yace wannan hadisi yana nuna mana cewa saba wa limami a wajen ayyukan shi to suna daga cikin abubuwan da ake ɗauka munanan abubuwa har liman ya daure yayi kaza amma kai kuma ka gaza to wannan yana daga cikin mugun aiki wa fihi tanbihun ala fa'idatin fa'idati ma'rifati ma bainahum min al-ahwali wa ghayriha sannan wannan hadisi yana fadakar da mu fa'idar sanin yadda halayen da ke tsakaninsu yake mana a matsayinka na dalibi ka san yadda halayen malaminka yake a matsayinka na malami ka san yadda halayen ka suke a ina ne za mu fahimci wannan almajiran ibnu mas'udin sun riga sun san shi don haka yau da suka ji yayi wannan magana sai suka yi mamaki wani irin hali ne mai ka himmantu yi mummuna algafata mala yace ce anna ashab ibn mas'ud ma arafu muradahu min qawlihi hamamtu bi amri su'in almajiran shi sai basu gane me yake nufi da wannan abu ba hatta tafhamuhu anhu har sai da suka nemi ya fahimtar da su walam yunkir alaihim istifhamahum an zalika shi kuma bai musu fada ba ya ce don me za ku tambaye ni al'amarin ƙura ne rashin kunya ce 'a to fa'idan nan shine idan ka san ka cewa ko menene ka tambaye shi ba za ka samu damuwa ba sai ka yi mishi tambaya abin da yake son ya nuna mana kenan sun san malamin nan nasu ba zai muna na fahimta dangane da tambaya da za su yi ba inda wani malamin ne ba za su iya mishi tambaya ba Ga shi dai ya yi magana ta tayar musu da hankali da ya ce har sai da na himmantu in aikata wani mugun abu da sai su gaza tambayar shi ko kun fahimta jama'a amma da yake sun fahimci halin shi shi kuma ya fahimci halin su, shi ya san cewa ba tambaya suke mai ta rashin kunya ba su kuma sun fahimci cewa malam dai ya san mu masu neman ilimi ne don haka muna da yancin tambaya ma'ana abin da ake cewa idan kana zaune da mutum ka yi ƙoƙari ka fahimci halin shi ka gane me yake so me baya so wani hali ne za a yi mai kaza ran shi ya ɓaci wani hali ne za a yi wannan abin ran shi ba zai ɓaci ba ko kun fahimta jama'a warawa muslimin min hadisi huzaifa annahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lailatan imamu muslim ya ruwaito wani hadisi daga sahabi huzaifa cewa shi ma huzaifatu ya taɓa bin annabi sallah a wani dare al wa ala imrana إمران والنساء fi raka'atin sai ya karanta suratul baqara baqara tana da aya 286 ala imran tana da 200 nisa'i tana da 176 ko da 86 ayoyi nawa jama'a 562 a raka'a daya a dare daya wa kana idza marra to ga ba kuma fa karatu ne kawai ake yi su ba a'a duk inda aka zo wata aya addu'a kuma sai ya tsaya yayi addu'a wa kana idza marra fiha ko tasbihun sabbaha duk inda ya wuce wani wuri da Allah ya ce sabbaha kaza ko sabbih ko yusabbihu sai ya tsaya ya ce subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbika ko makamantan haka sai yayi tasbihi aw su'al sa'ala duk inda wani wuri yake inda ya dace yayi addu'a ko yayi roko sai ya roki Allah aw ta'awudhin ta'awwaza duk inda wurin neman tsari yake sai ya tsaya nemi tsari a wannan wurin summa raka'a nahwan mimma qama to da yazo ruku'u kuma ruku'un nashi sai ya zama kwatankwacin irin tsayuwar da yayi summa qama nahwan mimma raka'a sa'annan da ya dago daga ruku'u kuma sami Allahu liman hamida nan. sai da ya yi tsaiwa kwatankwacin yadda ruku'un yake sun masa jada sannan yi sujuda nahwan mimma su sujudar ta zama kwatankwacin yadda ya tsaye waccan ta farko sai malam ya ce wa haza inna ma ya ta'atta fi nahawin min ne wannan kan ba zai yiwu ba sai ga gwargwadon sa'a biyu to sa'a biyu din nan da Ibn hajirin ya faɗi ba irin sa'a ce irin tamu yanzu ba ta ninka tamu ma'ana yanzu zaka iya ninka ta akan tamu idan kana tunanin sa'a biyu to maimaita shi ya zama kamar awa hudu ka duba da kyau ka ga wannan sallar za ta kai awa hudu to haka annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ta domin kamar yadda zaka zo ka ji ta cinye daren ne gaba daya ta cinye daren ne gaba daya sallallahu alaihi wa alihi sallam fala'allahu sallallahu alaihi wa alihi sallama ahya tilka al-laila kullaha kaji sai malam ya ce mai yiwa annabi ya raya wannan daren ne gaba ɗaya a cikin wannan sallah na a ba raka ɗaya ba ce tunda da an faɗi sujuda eh to an faɗi sujuda an faɗi raka ɗaya ne ina fata an gane sai ce wa amma ma zihi haluhu fi gairi hazihin laila fa inna fi akhbari aisha annahu صلى الله عليه وآله وسلم kana يقوم qadra الليل yace to dangane da abin da yake hukunta wasu halaye ba wannan daren ba kun ga a wannan daren haka ta faru ko to amma a wasu halaye kuma hadisan Aisha suna nuna cewa yana miƙewa ne kamar ɗaya bisa uku na dare kawai amma wannan wani yanayi ne ya zo daban ba wani ba haka yake yi ba ko kun fahimta wata munasaba ce ta sa wannan sallah amma ba haka yake yi ba kamar yadda zamu zo mu samu wa fiha a cikin irin waɗannan hadisai na Aisha annahu kana la yazidu ala 11 raka'a Aisha tace baya karawa akan raka'a 11 yaqtadi zalika tatwil as-salah to kaga wannan yana hukunta tsawaita sallar kenan ma'ana raka'a goma sha ɗaya ɗin da aka ce jama'a ba wai raka'a goma sha ɗaya ne za ku je ku ɗauko daga alamtara kaifa zuwa birabin nasi ba kawai ya zama kowace raka'a gutsun gutsun gutsun gutsun gutsun kuke ke ta a'a raka'a sha ɗaya ɗin nan da ake faɗi fa kullum ka ji mutane suna yin musu fa saboda suna gwadawa da irin sallar su ta tarawihi ta gargajiya ne amma inda za a ɗibo irin yadda annabi yake da sahabbai to al'amarin ba wani ma cewa zai sha ɗayan ta yi tsawo wata rana amma saboda irin wannan alamtara kaifa ne galibi limaman ƙasa hausa daga alamtara kaifa ne zuwa nasi idan ka samu wanda ya fi kowanne gudun tsiya sai ya ɗauko walfajiri da ya gama gayar magrubi alaihim wala ralin amin sai ce wal Allahu akbar haka galibi haka ake yin sallah in ya sake taso a eh, eh, shikenan wala layalin ashar Allahu akbar ma'ana an mai da sallah ta zama kamar tsallan kwado to in irin wannan sallar ce zaka iya raka'a arba'in ma ina fata an gane dan ba wani abin nan a jiki amma sallah da zaka ga an ce annabi ya tsaya har kafafuwa suna kumburi suna tsagewa sallallahu alaihi wa sallama saboda haka al'amarin jama'a abin da babin yake son ya tabbatar mana shine tsawaita tsaiwa a cikin sallar dare kuma hadisan da suka zo a cikin wannan babi dukkansu sun tabbatar mana da wannan sai dai ainihin hadisin ƙarshe wannan hadisi na ƙarshe ne shine ba a ainihin ji hujja shi karara ba amma mu waiwaye shi mu ga. inda yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza qama lit-tahajjudi annabi ya kasance idan zai miƙe domin sallar tahajjud minan laili da daddare ya shusu fahu bisiwaki yana goge bakin shi da ainihin wato aswaki to malamai suka kai suka komo suka kai suka komo kun san wannan littafi na imamul bukhari saboda yadda duniya ta sallama wa imamul bukhari ba abu ne mai sauƙi in kawai ka gaza fahimta abu sai ka ce bukhari ya yi kuskure ba ibn hajar sai ya shiga duniyar malamai ya yi ta bincike tun zamanin shi har kafin zamanin shi shi ne je samo wani babban malami ibn rushaidin wanda ibn rushaidin ya tsaya ya samarwa wannan ainihin wato hadisi mafita akan cewa kasantuwar ma'anar tahajjud me take hukuntawa hana ido bacci da ibada sai ce wannan shine dalili akan tsaiwar hujja ce amma a fakaice sai kayi nazari tunda an ce kana idza kama littahajjudi ya kasance idan zai miƙe dan tahajjudi to daga jin tahajjudi din sai ka fahimci to akwai dadewar tsaiwa a ciki kaɗan daga abin da ibn hajirin ya gano kenan a cikin maganar da wannan malami ya faɗi a yayin da aka samu wani malami shi kuma albadru ibn jama'a shi ko cewa ike yi imam bukhari ya kawo wannan hadisin ne Dan ya takaita shi kwarai da gaske ba don komai ba saboda haka ya gabatar da hadisin sahabi huzaifa ina fata an gane Dan ya nuna cewa wannan tsaiwa da annabi yake yi ko sahabi abdullahi dan ah, mas'udin wannan tsaiwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ya kasance ma in ya tashi zai yi ta yakan ainihin wato goge bakin shi wallahu ta'ala a'lam maganar farko gaskiya saboda Allah ita ce ta fi dacewa ita ce shi kanshi ibn hajirin ya karkata a ita magana ibn rushaidi cewar annabi in zai tashi tahajjud to daga jin kalmar tahajjud kai ka san ba sallah ce wadda take ake takaita tsaiwarta ba dalili kenan wallahu alam babu kaifa salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babin eh? eh to ina dan zuwa kadan eh babu kaifa kana salatu kaifa salatu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babin da ke bayani akan yadda sallah annabi take to a cikin wannan nuskar bai kawo wannan kana din ba ina fata an gane sai dai ce wa kam kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli min al-layli tambayar farko ita ce yaya annabi yake yin sallar dare sannan raka'a nawa annabi yake yi da daddare shine babu to hatta ibnu hajirin a cikin nan bai yi ishara zuwa ga wannan ainihin wato bambanci da ya samu a tsakanin wannan nuska da wannan ba sai dai ban sani ba mafi yawancin nuskokin ku sun zo da haka wannan mai zo da shi ba kana na kafa akwai kana wannan kaifa kanat wannan kuma kana nan babu nan akwai nan fa <laughs> nusakh ne wato almajiran da ke ruwaito littattafan ne irin faduwa wannan kalmar ba wani abu ne domin da tabbatar da kalmar da barinta duk ɗaya ne domin ko da ba a tabbatar da ita ba a hukuncin larabci dole akwai ta shine babu kai kaifa kana salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'izun fil ko kuma babu kaifa kanat salatu nabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ja'izi ne ina fata an gane babin da ke bayyana yadda sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kasance da daddare yaya annabi yake sallah da daddare wa kam kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli min al raka'a nawa annabi ya kasance yana yi da daddare wannan shine asalin addinin da Allah ya aiko annabawa da shi shine su annabawan su ne abeban koyi saboda haka kar ku sake kuna addini ba kwa tambayar yaya annabi yake kaza wai sai mutane su ce yaushe ne za ka iya fahimtar abin da ya zo daga annabi don haka wai sai a ga cewa wai laifi ne wai ya za a zo a sanya bukhari ana karantar da mutane duk wannan sharrin tasirin da ɗariƙu suka yi a cikin zukatan mutane ne kun san zikirori da Allah ya ambata a ƙur'ani da waɗanda annabi ya faɗi a cikin hadisi Ba baka da matsala ka ɗauka ka yi amma sai su ce a sai an samu wani shehi ya biya rarrage musu ƙarfi jama'a zikiri da sunna ba wutar nefa ba ce wutar nefa ce in ta zo daga kayan jidam sai ne ana sa mata transformer yana rage mata ƙarfi haka ne ko ba haka ba wani wurin yana jawo ta wani wurin yana ragewa sunna ba haka ba ne tsakanin Allah da bayin shi babu wani dan sako a tsakiya babu wani a tsakiya sai ɗan sako na isar da sako amma in ya isar da sako fa sai kwanta ya rasu sai bar mutane su yi ta bautar Allah so ba za a ce zikiri kaza ba za ka yi ba sai wani shehi ya kwasa maka shi shehin waye kwasa mishi shi kuma ko kun fahimta to ba zai yiwu a ce waɗannan hadisai wai ba za mu karanta su mu fahimce su ba abin tambaya shi ne. ana karanta ƙur'ani ana fahimta to da ƙur'ani da hadisi wanne ya kamata ya fi wahala kenan yanzu ba ku gani irin yadda ake wa alƙur'ani hawan ƙawara da watan azumin nan wani fa gaba ɗaya magana yake bai san me yake cewa ba kuma dole ya matsa wa ɗalibai su haɗa kuɗi za a kai shi rediyo don shi ma a ji sunan ƙungiyar shi da shi ma a ji jawabin shi a rediyo amma shi da kanshi in ka tambaye shi ɗazu me ka faɗi a tafsirin da aka yi na la'asar bai sani ba ko kun fahimta jama'a ma'ana kawai abin ya waye gari yana neman ya zama siyasa kawai wani ma za a ɗan gegara shi ne minti goma sai a sake kawo wani shi ma minti uku wani ma minti bakwai haka wani ma har a ƙare ba wanda ma zai saurara dole ne al'ummar musulmi jama'a su samar da standardization ya zama suwaye da suwaye waɗanda an san in sun yi magana an san sun yi maganganu waɗanda sun isar da saƙo ga gwamnatoci da sarakuna da talakawa da matan aure da sauransu ba kawai mutum ya zo yana cewa wa tini wa zaitun na rantse da tini da zaituni wa duri sinina da duri sinina wa hazal baladi lamina da wannan amintaccen gari to me aka ji ba <laughs> abin da aka fahimta gwan maka bar mutane su je su dauki fassara hausa su duba kawai ba ta an gane kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, duk yan siyasa ne suka rikita mutane jama'a siyasa ta shiga masallaci ka gani a da kowane ahalin sunna an aka sanya abubakar gumi ya ji shi kenan ya haƙura duk ɗan ɗariƙar da aka sa ɗahir bauchi ya ji ya haƙura amma yanzu kowa sai ya ji masallacinsu <laughs> Allah ya kiyaye to yaya annabi yake sallar dare kuma raka nawa yake yi imam al-bukhari yace haddathana abul yamani qala akhbarana shu'aib an zuhri qala akhbarani salim ibn abdullah anna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala inna rajulan qala ya rasul allah kayfa salatu al-layli qala mathna mathna fa idha khifta subha fa awtir bi wahidatin Abdullahi dan Umar yace ya manzon Allah wani mutum yazo yace ya ce manzon Allah yaya sallar dare take ne ya ake yin sallar dare to kaga anan yana tambaya ne dangane da yadda ake yi ba yana tambaya dangane da adadin ta bane sallar dare ya ake yin ta qala sai yace masna masna bibiyu bibiyu ake yi fa idza khifta subha idan ka ji tsoron alfijir zai fito shine as-subha anan fa autir bi wahidatin sai ka tashi kai wutiri da raka'a ɗaya. kamar yadda ne bayanai a wurare mabambanta a karatuttukan mu na baya wannan hadisi wasu na hujja da shi akan cewa dalili ne akan sai a tashi a yi raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu a'a hadisin ya zo ne don ya bayyana waɗannan raka'o'i da aka san su na dare yaya za a yi su sai hadisin ya zo ya bayyana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yin su ku kiyaye ba dole ne duk dare ku rinka yin biyu biyu biyu ba wani daren za ku yi hudu ku yi sallama hudu ku yi sallama uku ku yi sallama wani daren za ku yi kwaya biyu ku yi sallama sai ku tashi ku yi raka'a tara da sallama ɗaya wani daren za ku yi hudu ku yi sallama sai ku tashi sai ku yi raka'a bakwai da sallama ɗaya kaifiyat ne wato hanyoyin da ake yin waɗannan guda bakwai kamar duk wanda ya karanta arithmetic ko physics ko makamantan abubuwa sai ka ji wani malami ya ce maka ga yadda za ka yi ka kai ga wannan amsa formula sai kuma wani malami ya ce a ga kuma wata formula din ma'ana wace hanya za a bi a kai ga guda goma sha ɗaya ɗin nan biyu so biyar sannan ɗaya biyu so hudu sannan uku biyu so bakwai a afuwan biyu so uku nawa kenan shida sannan sai ai biyar bibibibi so hudu sannan sai ai bakwai to e a bibibibi so hudu takwas sai ai uku to bibi so biyu hudu sai kuma ai bakwai da raka'a daya ma'ana hanyoyin da za ka bi ka isar da waɗannan guda goma sha ɗaya shine hadisin ya zo ya bayyana don haka a cikin wasu riwayoyi na wannan hadisi wanda sun inganta kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya kawo cewa yi salatun laili wan nahari sallolin dare da na yi ne na nafilfili a biyu ne karanta mamulmin minna Allah ya taimaka na malam eh. na'am Mm, ba lallai ba ne ai an gabatar cewa waccan sallah da suka yi da ibn mas'ud da waccan sallah da suka yi da huzaifa wasu halaye ne na musamman suka faru to duk abin da ya zama wani hali na musamman an fahimta to ba a ƙididdige shi kamar ka ji mutum ne sai ce duk wanda ya zo da babur ɗin shi za a gyara mai naira ɗari biyar ne sai kai ka zo mashin ɗinka ya buga ne injin shi ya fashe sai ka zo da naira ɗari biyar sai ce maka a'a sai ka ce a to ka saba abin da ka faɗa ki ne ya ce a ai ana nufin gyara ga magari wannan amma kai naka inji ya fashe injin ma nawa ne saboda haka kaga halin da ba shi aka saba ba to ba a hukunci da wannan dan haka waɗannan salloli guda biyu ba a hukunta su ina fata an gane قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو جمرة wani ɗalibi ne na ibn mas'ud na ibn abbas shi ba balarabe ba ne ba farise ne don ku gane cewa malaman sunna tun da suna zuwa ƙasashen da ba yaran su ba suna yin wa'azi shi wannan abu jamra ba farise ne sai ibn abbasin ya je garinsu yana karantar da mutane addini sai ana sa musu ainihin daskara wato kamar tebur mai tsawo haka sai suna zama tare in yi jawabi ya jawabi shi kuma wannan abu jamra sai ya rinka fassarawa haka ake yi idan yanzu kai malami ne sai suka gayyace ka garinsu wani yare ne sai a samu wani ɗan garin sai kai kana wa'azi shi kuma yana fassarawa kai kana wa'azi shi yana fassarawa kai kana ganin a haka ɗin nan wani yana nan a haka shi kuma yake fahimta addini to wannan riwayar gata daga Abu Jamra ne ba Farise ne almajirin ibnu Abbas ne yake cewa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma daga ibnu Abbas Allah ya kara musu yarda ai a wannan munasaba ce na tuna yau kusan shekara ashirin muna yawo a Kano da ni da wani malami na Ali Nasir al muna wa'azi shi balarabe ne daga Madina to daidai lokacin nan Saddam ya je mamaye Kuwait to kuma kuma yan Najeriya kun san duk mun yarda da Saddam saboda yana faɗa da america to ana cikin wa'azi sai malamin na sai ya zagi saddam ya ce saddam mutumin banza ne fajirun mubtadi'un kaza kaza sai ji na ce mm. ya ce tarjim ya ce samir shak ala gafata mala a ci gaba ce tarjim ce ah. <laughs> na jawo kunnen shi na ce na fasara wannan za mu ci duka an ce kef rajul mujrim na ce la ya shekhu na istamir ci gaba da wa'azi za mu ci duka nan shi da muka fito muna tafiya a mota na ce mishi ai wannan kalmar da ya faɗa na ce wallahi na fassara ta da wahala yanzu a ce muna da rai ya ce kai don me saddam din saddam kaza na ce ya bari ba a kai ga wannan fahimtar ba a nan ƙasa muna cikin tafiya sai ga wani kofar gida a kano an yi hoton saddam an sa saddam sannan ga wani katon bujumin sa nace ka gani kaga saddam kaga saniya aka siya za a yanka a yi mishi sadaka <laughs> akwai abin da in yi saba wa jama'a ka sai ka yi hikima ina fata an ga <laughs> Allah ya taimaka eh. <laughs> Allah ya kyauta قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة أبو جمرة يباني لاباري إنجي شعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما لقى أبلا دان عباس الله يكارا مسير دا قال يجي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة ركعة sallar annabi ta kasance raka'a goma sha uku ya'ani billaili sai ya ce wato da daddare to kaga wannan karara ne da daddare sallar shi raka'a nawa raka'a goma sha uku to bari mu tattauna hadisan nan gaba ɗayansu don haka bari mu ƙarasa hadisin aisha kuma mu ji قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حسين تند هوساوا suke sa suna ban taba jin wanda ya sa wa dan shi Isra'ila ba <laughs> amma har cikin sahabbai akwai kuma me isra'ila yaqub ma'anar shi abdullahi amma da yake bani isra'ila sun yi bakin jini <laughs> ba wanda ya taba sanya wa dan shi isra'ila ko kuma azra'ilu <laughs> kaga gashi nan cikin malaman magabata ne yace akhbarana isra'ilu an abi husayn an yahya ibn wassab an masruq qala Sa'altu Aisha, رضي anha an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi عليه wato wasu sunayen abin da ya sa ba su kan sanya su ba za ku ga sunayen mu galibi ko jujjuyawa muke yi kawai sunayen kakanninmu ne muke sake jujjuya su amma laraba ko maka ko madina in ka je za ga ba haka bane shi yasa suka tambaye ka ya sunan ƴaƴanka sai su ce a asma'us sahabiyat sunayen sahabbai suna mamaki galibi su sai mutum ya haifi sai ka ga ya dan dubi wani suna kawai na larabci ya sa mata to galibi mu wani lokacin sanin ma'anar da ta sa laraba ke sa sunaye shine wani suna in ka dan iya larabci in ka ji ma'anar shi sai ka ga kai wannan sunan ba zai yi ka sa danka ba masruq hatacce kaga <laughs> da wahala kaga wanda zai sanya wa dan shi masruq ina fata an gane a shi ma lakabi ne amma dai daga bani aka same ai Hausa to Abubakar da ake sa shi ma ba suna bane shi ma lakabi ne alkunya ce ko kun fahimta wato abin da nake cewa asali rashin sanin al'adun Larabawa ne yanzu kun ga Khadija da muke sawa da Aisha da Fatima waɗannan sunayen da za a fassara maka su a larabci in ba dan ka san sunayen sahabbai bane ba za ka sa a ƴaƴanka ba ma'ana Khadija ita ce bakwaini wadda aka haifa lokacin haihuwa be ba ita ce larabawa ke sa wa Khadija a asalin jahiliya to amma mutum da ta zama ita ce first lady din annabi sallallahu alaihi wa sallama shikenan yayi daidai to sannan dubi Fatima ce ce Fatima yayayya yayayya to yarka yayayya ce ko yaya aka amma kaga shikenan sannan Aisha kuma fa galibi suna sawa ƴaƴansu Aisha ne wadda uwarta take wabi a haifi wannan ya mutu a haifi wannan ta mutu a haifi wannan to in aka haifi wata saganta da lafiya sai sa mata Aisha wai Allah ya sa ta rayu ko kun fahimta to wani lokacin rashin sanin yaya al'amarin yake shi yasa sai ka ga amma dai abin da muke akai na sanya wa mu sunayen sahabbai Shi ne abin da ya fi kowanne falala domin muna sanya wa ƴaƴanmu sunaye ne wanda Allah da annabin shi suka amintu da su alhamdulillahi. wannan kuma shirya ce ta Allah maɗaukacin sarki da ya ɗora al’ummanmu mu kai na'am sai yake cewa an ƙala masuruk masruq yace sa'altu aisha radiyallahu anha an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Aisha eh, Masruq yace ya tambayi Aisha game da sallar Annabi da daddare faqalat sai ta ce sab'un yakan yi raka'a bakwai wa tis'un yakan yi raka'a tara wa ihda asharata yakan yi ainihin raka'a goma sha ɗaya siwa raka'atayil fajiri amma banda raka'atayil fajiri in an hada da raka'atayil fajiri shine zaka ga raka'a sha uku kenan to abin da ya kawo a cikin wasu riwayoyi nata kamar yadda zamu zo mu samu takan ce sha uku ita kanta saboda yakan jinkirta yin sallar dare din sai ƙarshen dare yadda yana sallama daga wutiri alfijir ya fito sai ya tashi raka'a biyu idan ka kalli abin fasha sai ka ce yaya sai ka ce sha uku amma hakika sha ɗaya ne can nan kuma raka'a biyu ce shine sai ke cewa qala haddathana ubaidullah ibn musa qala akhbarana hanzala an alqasim ibn muhammadin an aisha ko haka ne an al-Qasim ibn muhammadin daga al-Qasim dan muhammad dan abubakar ne siddiq wannan an sa mahaifin shi suna ne lokacin da abubakar ya ɗauki matar shi da tsohon ciki suka tafi aikin hajji suna isa zulhulaifa sai ainihin naƙuda ta kama ta sai ta haihu sai abubakar ya farin ciki ya taho aikin hajji karan farko tare da annabi sallallahu alaihi wasallama domin bara an je wato shekarar da take kafin wannan amma annabi bai je aikin hajji ba abubakar ya tafi da shi da jama'a to bana an to aikin hajji da annabi ga matan shi ta haifi da sai sanya wa dan muhammad yawa annabi ta kwara da shi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma wannan ainihin muhammad shi ne ya haifi da ya sanya mishi ainihin alqasim to kaga in ka duba kenan yanzu wannan alqasim yaya ike ga aisha dan kaninta ne tunda muhammad din kaninta ne da suke uba ɗaya uwa kowa da tashi to alqasim ya zama dan kaninta kenan to dan kaninta ne karbo hadisin da gareta an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha tace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli min al-layli 13 raka'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance da daddare yana yin raka'a goma sha uku yana yin raka'a goma sha uku min hal witru amma daga cikin sha uku ɗin nan akwai witiri raka'a ɗaya kaji saura sha biyu kenan wa raka'a talfajiri da kuma raka'o'i guda biyu na alfijir kaga ya koma raka'a sha ɗaya su ne sallar dare an gane raka'a biyu kuma ita ce raka'a fajiri. to abin da yasa na jinkirta tattauna mana dangane da hadisin abdullahi dan abbasin saboda shi kanshi hadisin abla dan abbasin ingantacciyar fassarar da malamai suka yi mishi kenan sai dai saboda shi ya rinka zuwa haka a dunkule ya ce raka'a goma sha uku sai su malamai suka ce to ɗayan abu biyu ko dai waɗannan raka'o'i biyu a fajr ne kamar yadda Aisha ta faɗi a wannan riwayar ko kuma waɗannan raka'o'i biyu wasu raka'o'i ne guda biyu da yake tashi yake yin sharar fage da su wadda wasu sahabbai sun faɗa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi sai ya yi share fage da wasu raka'o'i guda biyu sauƙaƙa sa'annan sai kuma ya tashi sai ya yi sha ɗaya wallahu a'lam amma dai abin da nake so in ce shine abin da ya fi karkata ya fi zama daidai a nan shine raka'a goma sha ɗaya ita ce mafi yawa ko mafi girman abin da musulmi zai sallata a dare abin da ake nema da shi shine ya tsawaita